karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar chadi shida kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurari kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu azima bashir aminu Mai sauraro barka da wannan safiya ga kanin labaran. Ana ci gaba da kai ruwa rana a Majalisar Dattawan Najeriya kan zargin da ke kan shugaban majalisar a wani yanayi da dimbin mata ke zanga-zanga tare da neman murabus ɗin shugaban. Gine ta sanar da shirin gudanar da zaben raba gardama da zai buɗe kofar kiran babban zaɓe don komawa mulkin farar hula. shugaba emmanuel macron na faransa ya roƙi kasashen turai su dunkule don kalubalantar mamayar rasha a nahiyar to yanzu kuma ga cikakkun labarin yar majalisar dattawan najeriya sanata natasha odohan ta gabatar da korafi a zauren majalisar inda take zargin shugaban su godswill akpabio da neman yin lalata da ita wani na zuwa a daidai lokacin da kungiyoyin mata suka gudanar da zanga-zanga a kofar majalisar inda suke buƙatar murabus din akpabio abin da ya kai ga harba musu hayaki mai sa haruna na ɗauke da rahoto akai yayin zaman majalisar dattawan sanata natasha uduwagan ta ce bayan hira da ta yi da kafofin yada labarai ya zama wajibi ta gabatar da korafinta a hukumance domin neman majalisa ta mata adalci akan zargin wannan korafi da ke dauke da sunana ya shafi shugaban majalisar dattawan najeriya sanata godwill akpabio na neman lalata da ni da yin amfani da ofishinsa ta hanyar bata kamata ba da kuma hana ni gudanar da aikina na majalisa ba tare da bin ka'ida ba. Shugaban majalisar Godswill Akpabio ya ce duk da yake maganar na gaban kotu, amma babu gaskiya cikin lamarin. Duk da na san cewar wannan maganar na kotu, ina so na bayyana karara cewar babu wani lokaci da na taɓa yin ƙoƙarin lalata a kan sanata na tasha a kotu uduwaga ko kuma wata mata a fabio ya kuma buƙaci kafofin yada labarai da sitaka taka tsantsan da lamarin musamman ganin zargi ne kuma magana na kotu. Ina roƙon duk 'yan Najeriya musamman kafofin yaɗa labarai da kuma masu amfani da kafofin sada zumunta da su jira hukuncin kotu da kuma kaucewa yanke hukunci akan zargin da ba a tabbatar ba. Ƙungiyoyin mata da dama na bayyana damuwa akan lamarin. da kuma buƙatar ganin an yi bincike na hakika domin hukunta shugaban majalisar muddin aka tabbatar da zargin. ta Allah kyauta hukumar da ke yaƙi da cutuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta sanar samun akalla mutane 627 da ake zaton sun harba da cutar kinda a sassan kananan hukumomi 213 da ke jihohin kasar talatin daga ƙarshen watan janairun shekarar nan kawo yanzu daga cewa cutar ta tsananta a jihohin katsina da jigawa na yankin arewaci amma shugaban hukumar dr da idris ya ce tabbas an samu raguwar masu kamuwa da ita a bana idan aka kwatanta da alkalaman mutum 2,157 da da da hamsin aka samu a shekarar da ta gabata. rahotanni daga jamhuriyar nijar sun ce ana fuskantar karancin man fetur a akasarin sassan kasar ciki har da birnin yamai domin jin dalilin da ya janyo wannan matsala mun tuntuɓi malam gamaci muhammadu magatakardar gamayyar ƙungiyoyin direbobin motocin haya a jamhuriyar ta nijar ga kuma abin da yake cewa Abin da an mafari dalili shine cewa kun san da niger mutane suna shan mai na sarandi da yawa cikin niger cikin jiha takwas to jiha bakwai ko in ce shidda duka mai ne suke sha na sarandi mai shigo mana da kasashen waje kamar najeriya kenan to kun san najeriya an haida tallafi mai yayi tsada kenan sai kuɗin mai suka zo kamar daidai kunnan doci, kenan a cikin jihohi maimakon aje a samu shi kan hanya shi ma akwai matakan da gwamnati ta ɗauka na kokowa da sarandi na hana shigowa da mai wanda ke to a ƙasashen waje shi ne umar ba wannan matsalan mai tunda yanzu kowa da masu sha da gidan mai da wa'anda ba su sa gidan mai kowa ya komo gidan mai kenan sai abun ya zama ya yi karamci kalaman malam gamace muhammadu shugaban shugabannin kasashen africa da ghana alasan otara da jandarmani mahama sun bugaci kasashen mali da burkina faso da kuma niger kan su koma cikin kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas kungiyar da suka kammala ficewa daga cikinta a ƙarshen a wato a farkon shekarar nan a wata wa yayin ziyarar da shugaban rumani ya kai abidjan a jiya laraba jagororin biyu suka yi wannan kira cike da fatan dungulewar kasashen yammacin afirka afirka ba tare da samun bambance-bambance ko sabani a tsakaninsu ba lauyoyi a kamaru sun faro wani yajin aikin gargadi na kwanaki uku daga jiya laraba a sassan kasar da nufin kalubalantar cin zarafin da 'yan sanda ke musu matakin da ya bar tarin dakunan shari'a fa yau ba tare da masu gabatar da kara ko kuma karewa ba. Minister Gini Ahmadu Oruba ya sanar da cewa za a gudanar da zaɓukan 'yan majalisa da na shugaban ƙasa haɗi da zaɓen raba gardama a ƙasar a shekarar da muke ciki abinda ke nufin za a dawo mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar da sojoji ke mulka tun shekarar 2021. Hauwa Halilu Gungazo ta haɗa mana rahoton. Prime Minister Ahmadu ya bayyana yayin taron manema labarai a Conakry cewa abu ne mai mahimmanci jama'a su san cewa kasar za ta dawo kan turbar demokradiyya a shekarar 2025 da muke ciki. Ko da yake sojin da ke mulki sun yi alkawarin mayarwa farar hula tun shekarar 2024 ta gabata. Ya ce babbar matsalar da za su fuskanta a yanzu shine kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe. Domin a tsawon shekaru ba su samu damar samar da tsayayyen kundin dokokin zaɓe ba. Sai dai ya ce ya umarci ma'aikatar gudanar da babban birnin ƙasar da samar da kwamiti na masu ruwa da tsaki da za su tsayar da lokacin gudanar da zaɓen raba gardama da sauran zaɓukan da yake amsa tambayoyi dangane da bacewar masu caccakar gwamnati daga cikin kunshin gwamnatin mulkin sojin ƙasar. Ahmad ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike domin dole sai an yi taka tsantsan kafin ɗaukar mataki. dakarun sojin sudan ta kudu sun sanar da kame ministan albarkatun man fetur na kasar da wasu manyan jami'an soja da ke matsayin masu biyayya ga mataimakin shugaban kasar na farko wato rick mashar matakin da kai tsaye ke kokarin karye yarjejeniyar zaman lafiyar da bangarorin biyu suka cimma da ta yi nasarar kawo karshen yakin shekaru biyar da sudan ta kudin ta gani bayan farraka tsakanin mashar da salbakir a wani jawabin kai tsaye da ya gabatar ta gidan talabijin shugaba emmanuel macron na faransa ya bayyana cewa mamayar da rasha ke yi ba ta da iyaka domin kuwa bayan ukraine putin ka iya faɗaɗa mamayar tasa zuwa wasu sassa na turai ta yadda ta paris ba ta tsira ba dalilin da ya sanya a cewar sa ya zama wajibi kasashen na turai su miƙe tsaye tare da dunkulewa waje guda don kalubalantar moscow macron ya yi fatan ɗinke barakar da aka samu tsakanin ukraine da amurka tare tare da kawo ƙarshen yakin na ke gare kaɗan daga kalamansa. Ya ku Faransawa ina mai gabatar muku da wannan jawabi a yau ganin halin da kasashen duniya suka shiga. Hatta kasar mu bata tsira ba da ma kasashen yankin na Turai. Hakan dai na zuwa ne kusan bayan share mako guda ana kai kawo ta fuskar diplomasiya. Kuna matukar nuna damuwa akan wasu daga cikin batutuwa da ke kawo rudani. a siyasar duniya yakin kasar ukraine wanda ya haddasa mutuwar mutane kusan miliyan ɗaya da kuma raunana wasu ana ci gaba da gwamza faɗa a yanzu haka amurka da ke mu ta canza tunaninta tare da juya mana baya da kuma takaita gudunmuwa ga ukraine da kuma kokarin kawo rudani a ayyukan da suka rage a daidai lokacin kuma amurka ta sanar da saka haraji ga kayayyaki daga yankin turai a ƙarshe duniya na ci gaba da fuskantar wani sabon salo na tashi a hankali duk da cewa barazanar ta'addanci na kofar mu a jimilce ci mu da ɗorewar mu ta fuskar tsaro tamkar kwatance ne a wannan yanayi ya kuma waje ba mu faɗi cewa mun shiga wani sabon babi. Il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. fassarar kalaman shugaba emmanuel macron shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya ce tawagar amurka da wakilcin kasar yanzu haka na tattaunawar fahimtar juna da za ta bayar da damar hawa tebiri dangane da fatan kawo karshen yakin kasar bayan matsalar da aka samu a ganawarsa da trump cikin makon jiya wanda ya sanya amurka janye dukkanin tallafin da take baiwa kiev lamarin da ke matsayin babban koma baya ga wannan kasa ta gabashin turai da ta shafe shekaru uku tana gwabza yaki da rasha kotun kolin amurka ta ki amincewa da bukatar shugaba donald trump na dakatar da tallafin dala biliyan biyu da kasar ta tsara bayarwa a matsayin agaji ga kungiyoyin da ke wajen amurka inda kotun a shari'ar farko da ke kalubalantar trump ta ce babu damar dakatar da wannan kuɗi lura da cewa an kammala tattaunawa da kuma cimma matsaya a kansu an dai samu rarrabuwar kai tsakanin alkalin da ke jagorantar zaman shari'ar wanda ya tilasta yin ƙuri'a inda hudu suka goyi baya yayin da ɗaya ya amince kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na arafai cikakken labarin wasanni kenan ga kuma abdullahi isa ya shigo bayan shan kayi kenan azima bashira minu a gaishe ke an gaishe kuma saurari barka bar saki saduwa kamar yadda dai ka sanar a gasar cin kofin zakarun turai mataki na yan sha shida mm. bari mu soma da wasu daga cikin wasannin da aka yi saboda kin ce na mm. sha kayi watakila eh. ki sanar da masu saurare <laughs> <laughs> aston villa ta doke club brugge da ci uku da daya yayin da real madrid ta lallasa atletico madrid da ci biyu da daya mm. arsenal kuma ta yi ruwan kwallaye kan psv a hidoven da ci bakwai da daya mm. azima borussia dortmund dalil lille sun tashi daya da daya yayin da mm. inter milan ta doke feyenoord da ci biyu da nema liverpool ta doke psg da ci daya mai ban haushi wasa da aka yi a filin wasa na park de prince da ke faransa ai anan ne ka sha kaya ƙungiyoyin biyu <laughs> azima ɗaya gefen kuma kungiyoyi biyu daga jamus da suka haɗu a wannan mataki wato bayan minit da leverkusen mm. bayan minit ganin kwazo da kwarewar 'yan wasan ta irin su hari kan wanda ya zira kwallaye biyu a wannan fafatawar bayan mintuna biyu da mintuna saba'in da hudu da soma wasar sai jamal musiala wanda ya zira kwallo ta uku a ragar leverkusen wanda kuma hakan bayan minit ke samun maɗince nasara ko kuma wata dama mm, na, kasancewa a mataki na gaba mm, kafin a sake haduwa nan da mm. mako mai zuwa mm-hmm. to aiki ya rage daga kusa nan da mako ɗaya dai na ganin ta dawo hayyacinta har idan tana neman a dama da ita a wannan tafiya ta gasar cin kofin zakarun turai azima kada manta da cewa barcelona ta duke benfica da ci ɗaya mai ban haushi wasan da aka yi tsakanin paris saint germain saboda kina son mu magana akai bari in dawo akai saboda na ga ka damu ne kwarai Eh Azima ba za mu karkarewa ba tare da duba wasu daga cikin yadda wasa ta aka gudanar da wannan wasa kuma mm. kin san lura da cewa 'yan wasan ma na Paris Saint-Germain sun samu ah, damar zara kwallo a mm. raga. ta liverpool to sai dai an samu eh, matsala alkali ya ce kwallon da dan wasan paris saint germain zira hmm. akwai kuskure a kai to kada manta da cewa yan wasan na paris saint germain musamman a gaban magoya bayan su sun taka rawa a zo a gani inda kocin kungiyar ya kummaci amfani da tsarin nan da aka sani da hudu uku uku eh kuma suke da kwallo a hannun su ma a ita wannan karawa haka to duk dai da wannan tsarin na paris saint germain an kasa samun in ce nasara kamar yadda aka so sai dai babu mamaki mamaki a mm. mataki na gaba saboda akwai alama idan suka je ingila su eh, samu amma abin zai matukar musu wahala idan suka shiga anfield a halin da ake ciki an gaishe da abdullahi isa mata daban-daban na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kan zargin cin zarafin sanata na natasha uduhan da aka yi wa shugaban majalisar dattawan najeriya yayin da wasu ke buƙatar saukar shugaban majalisar domin gudanar da bincike wasu kuma na nuna masa goyon baya ko a jiya sanda jami'an tsaro suka tarwatsa masu zanga-zanga wajen fesa masa hayaƙi mai sa hawaye dangane da wannan bashir ibrahim idrisa tattauna da hajiya khadija suleiman saulawa wata mai kare kare haƙƙin mata kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. To Hajiya Khadija Saulawa kin ga abin da yake faruwa a majalisar dattawan Najeriya inda ɗaya daga cikin sanatocin majalisar mace take zargin shugaban majalisa da cin zarafinta a matsayinta na mace. Me za ki ce akan wannan dambarwa? Hakika abu ne da aka daɗe ana cin zarafin mata musamman ma in muka fito muna kan wasu mukamai ko muna kan nema to za ka ga a yaushe ita mace ana nuna cewa ita ba ta da daman da za ta yi magana a mutane ba ta da irin ra'ayin kanta sai dai kasance da abin da za a haɗi ita ta zama 'yan amshin shata ko ta yi shiru ko kuma dai tabi da abin da ake so a yi to amma kuma in maka dubi tsarin mulkin kundin mulkin najeriya mun san cewa doka ta ba maza da mata dama su fito a yi duk wani mulki da ake yi da su to muna samun dama irin wa'annan kalubalen gaskiya sosai da sosai na cin zarafin mata a hana mu daman mu da muke da ita wadda za mu iya bada gudunmuwa ana nuna komai cewa maza ne za su iya yi bayan kuma babu wani abu da zai yi nasara sai tare da mace kina nufin wannan ba sabon abu ba ne? wannan ba sabon abu ba ne ba ko ba a majalisar dattawa ba abu ne wanda gashi ana fama da shi daman in ka duba da irin ma ce, ciyen zarafin da ake ma matsayin mata da yara a musu fyaɗe a gidajen aure a bautar da su a wuraren aiki in suna nema ya kasance sai an wahalar da su ko abu ma ta hanyar cin zarafin su ta hanyar cewa za a neme su da wani abu haka da sauransu. Kina nufin kin taɓa fuskantar irin wannan matsala? yanzu haka ina fuskantar irin wannan matsalar mani a jihar katsina saboda ina neman shugabancin kujerar shugaban matasa ta majalisar jihar katsina yanzu haka akwai wani sa na gwamna wanda yake maganin cewa shi in shi a ra'ayin shi ne zai ba da takara ba zai ba mace takarar shugabancin kujerar matasa na jihar katsina ba kamar ta wace hanya kike ganin za a magance wannan matsala ah, ta hanyar da za a magance wannan matsala abu kundin tsarin dokar da ya ba mu dama ta muna da damar da za mu mulki kuma muna da damar da za mu ka duk wani ci gaba da ake so a kawo sannan kuma a yi mamu adalci akan duk abin da ya kamata muna da haƙƙi a kan shi. Ajiya Khadija Saula mun gode sosai da wannan dama da kika bamu. To ma na gode. Natasha ta shigar da korafi a hukumance tana zargin shugaban majalisar dattawan Najeriya Goswell Afabio da neman yin lalata da ita. Yayin da nan take wata kota Abuja ta fitar da hukuncin hana yin bincike game da wannan batu har sai ta kammala nata binciken. Tuna dai zargin ya haifar da cece kuce a tsakanin 'yan najeriya yayin da wasu ke ganin cewa dole ne a yi binciken wannan zargi saboda yadda yake neman shafar kimar kujerar da sanata fabio ke zaune a kanta Za ku iya bayyana ra'ayoyinku game da wannan batu a kan lambar wayarmu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook. To muna dakon ra'ayoyinku yanzu